daidai da 17 ga watan march shekarar miladiya ta 2016 wannan shine majalisi na 88 takwas. Eh, goma ne goma ga watan march wancan din daidai ne ko daidai da goma ga watan march na'am shekarar miladiya ta 2016 wannan shine majalisi na 88 daga cikin jiragen karatukan littafin hikmatu mai na tarihi wallafar dr usman ibn muhammad al-khamis allah ubangiji ya saka mashi alkhairi littafin hikmatu min tarih yana tattaunawa ne game da matsala da take da alaka da rigingimu na bambancin siyasa da sabanin ra'ayi na abubuwan da suka faru bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har zuwa shekara ta da ɗaya bayan hijira, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda a wannan shekara ne aka kashe sayyidina Husaini ɗan Aliyu dan Abu Talib Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa babu shakka malamin ya kai matuka wajen tantance bayanai da rabin tsaba daga tsakuwa da mai da martani ga shigoyin yan a kan waɗannan rigingimu waɗanda suka raba kan mutanen da su ake cewa musulmai a yanzu Allah ubangiji ya samu dace kafin mu ci gaba da karatu akwai wani kuskure kwaya ɗaya da ya faru a karatun da muka yi a baya dangane da bayanin da muka yi a kan babban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine Abbas dan Abdul Muttalib Allah ya tsara masa yadda inda na yi da bakan cewa shi kaɗai ne babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya anshi musulunci wannan magana kuskure ce jama'a abin da yake daidai shine shi da sayyidina ainihin hamza dan abdul mutallib waɗannan guda biyu babbanin manzon Allah ne kuma dukkanin su sabai ne Allah ya tsara musu yarda Allah ya gafarta mana muna ci gaba tattauna bayanai da muka ainihin tsakuro su daga cikin wannan handout da aka fitar dangane da bayani akan hadisin al'a'immatul isna ashara bayanai sun yi bayanai muna jin irin sharri da manganin banza waɗanda 'yan shi'a suke faɗa akan jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma suna zargin musulmai da irin wannan ainihin muguwar ɗabi'a karkashin karin magana laraba suke cewa ramatni da'i hawan sanat wato kai zagi kuma ka fara yin Allah ya isa ga mari ga tsinka zaka Allah ya tsare mun ji irin maganganun da suka faɗa na banza game da jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke ba a cikin mutanen da suke lissafawa suke cewa a imma bane yanzu kuma za mu ji dangane da wasu daga cikin waɗannan a'imma guda goma sha biyu daga littafan 'yan shi'a ka ji irin baƙaƙen maganganun da suke faɗa kan waɗannan mutane na ƙwarai ubangiji Allah ya ƙara musu gafa ya ce amma in a'immatuhumul isna ashar dangane da ku limaman nan guda goma sha biyu <clears throat> na farkon su shine <clears throat> Ali ibn Abi Talib zakaru an Aliyu radiyallahu anhu annahu kana yanamu ma'a Aisha fi firashin wahidin wani hafin wahid yan shi'a suna ambatan cewa sayyidina ali dan abu talibin Allah ya kara masa yadda wai sun kasance shi da aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha wai suna kwana da ita da aliyu a cikin gado daya a cikin mayafi daya wan nabiyyu bainahuma manzon Allah yana kwance a tsakankanin su ana cikin bacci a haka thumma yaqumu Nabiyu, nabiyyu yusalli al Laila. sai manzon Allah ya miƙe zai sallar dare wa aliyu wa aisha fi firashin wahidin wa fi lihafin wahid sai ya bar sayyidina ali da matarsa aisha a cikin wannan mayafi guda ɗaya akan gaba wannan magana tana cikin lafin biharul anwar a cikin juz'i na arba'in a shafi na biyu ثم يذكرون في الكافي أتكلم كما الكافي الإمام الإمام سواتو القليني أتكلم مجلد نبقى شافي نتريد ثمانين دقيقة سكي تشيوا a cikin fatawarsu man wujida ma'amra'atin fi lihafin wahidin yuqamu alaihi ma haddu zina duk wanda aka same shi da wata mata wadda ba matan shi ba a cikin bargo guda to za a musu haddin zina kuma gashi su da kansu ruwaito cewa wai waɗannan mutanen guda biyu bayan Allah nan ba mata ne da miji ba wai suna kwana a cikin bargo guda wannan duk suka faɗi wannan Allah ya tsare mu daga mugayen maganganu irin nasu wayaruna an ja'far sadiq annahu qala lamma khataba umar ila ali ibnatahu umm kulthum suka ce wai daga ja'far sadiq ya bada labari cewa lokacin da sayyidina ali ya nemi a sayyidina umar ya nemi auren yar gidan sayyidina ali mai suna ummu kulthum qala lahu aliyu sai aliyu ya ce da shi inna ha sabiya ai ya karamar yarinya ce bata isa aure ba فلقي عمر العباس عما النبي صلى الله عليه وسلم فقال وي سي عمر وي يغم دا عباس Allah, منزان الله صلى الله عليه وسلم سي يچه دشي مالي me nayi muku abi ba ina da laifi ne qala wa ma zaka wai sai abbas wai yace mishi wace magana ce kake yi wannan qala wai sai yace khatibtu ila akhika faraddani na nemi auren yar gidan baffanka ya tunkuɗe mu amma wallahi na rantse da Allah la u'awwiranna zamzama ya'ani adfanuha wallahi sai na rufe ruwan zanzam zan rufe jijin zanzam in ba bani wannan ya ba wala ad'u lakum makruma illa adamtuha kuma wallahi ba zan bakku da wata daraja ba sai na rusa ta kaji ƙarya jama'a wala uqimanna alaihi shahidaini kuma wallahi sai na samu shaida guda biyu da su kafa shaida akan sayyidina ali bi annahu saraka cewa barawo ne walau qatti anna yadahu dan in samu halin yanke hannun shi wai duk don sai dan warne fa wannan muga maganganun da mugun nufin nan fa atahu al-abbas ya ali sai abbas ya je kun sai na ali fa akhbarahu ya ba shi labarin cewa to kaga wannan mutumi ga abin da ce yanzu yayi fushi wasa alahu an da alal amra ilayhi yace ka ban magana a hannuna inji abbas faja alahu ilayhi ya bar magana a hannun shi fazawwajaha Umar ibn al-Khattab sai wai Abbas ya bada auren ta ga Umar al-Khattab wannan jama'a gaba ɗaya ƙarya ce amma abin da ya faru tabbatacce a cikin tarihi sananne magana ce cewa sayyidina Umar ya nemi auren ta yace ni ma ku bani jigar manzon Allah na aura mana aka ce to idan ta yarda shike za a turo maka ita ka gani aka ku turo ta da ya ga ta mishi kuma shikenan aure aka daura shi kuma wannan mata ta rayu a gidan Umar har ta mushi ta gaba bayan rasuwa shi hatta bai ta gaba babu wani matsala suka suka samu kuma za ka zo ka ji ta yi mashi aya babu wani magana da ya faru irin wannan babu ƙarya ce tsabarakin ta amma me ya cin mutuncin shine yanzu sai na ali wani matsoraci ne ba kenan da a kwace mai ishe jira wannan aure na Umar da Umar Kulsum na da gaskiya abin da ke bata wa ishe a rai saboda abu ne a tabbatace a tarihi su kuma ba haka suka so domin tabbas auren yana tabbatar da girmamawa ne da mutuncin da ake gani na sayyidina Umar a hannun a idan ahlul baiti shi yasa suka dauki ya suka bashi ya mai daraja da karama kuma kanwar Hassan da Husaini ce da haka sarrafa yadda za su yi da wannan zancen shi ne suke kiran karerai irin waɗannan suna faɗa wa fi riwayatin anna aba abdullahi qala an zawaji umara min ummi kulthum bint ali ibn abi talib wai abu abdullahi ya ce game da wannan auren inna zalika farjan husibnahu ai wannan farji an mana kwacen shi ne wannan aure kwace aka yi mana an fi karfin mu ne ba da san ranmu ba wannan magana ta cikin littafin usulul kafi na yan shi'a a mujallar na biyar shafi na ɗari uku da talatin da ainihin shida wa hadha la shakka min a'zami ta'ani fi ali radiyallahu anhu wannan magana babu shakka babban zaki ne da cutarwa ga sayyidina ali wallahi innal arab innal arabi la yamutu difa'an an irdi za balarabe fa mutum ne da zai iya mutuwa don ya kiyaye mutuncin shi wa sharafihi da darajarsa wa sharafuhu wa yushrifuhu zalika kuma yana ganin ma daukaka ce a ce ya mutu garin kiyaye daraja da mutuncin kanshi baya ganin hakan kwata-kwata a matsayin na ƙasa a ce garin kiyaye mutuncin shi ya mutu larabawa ba, ba ne bane a su idan ka je karin tarihin yakin uhudu akwai wani mutum daga cikin mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a kashe shi manzo Allah ya lissafa kar a kashe wani kar a kashe wani ko an gaishe manzo Allah ya faɗi sunan wannan mutumi saboda yayi mishi alkhairai da dama ilai ko sai gashi ya zo yakin aka ritsa shi shi da wani abokin shi wanda wancan abokin bai da alfarma shi kuma sai sabon da suka kama suka ce to kai an ce kan mu taba ka za ka yi tafiyar ka amma wannan za mu kashe shi shi wancan da aka kyale sai ce a in dai ba za su kyale wannan saboda shi wato su kashe su kai gaba shi ba zai iya ainihin wato gani a kashe wannan abokin nashi shi a kyale shi da aka yi haƙura a kashe a yakin da aus da khadrat suka yi kafin zuwan musulunci irin haka ta faru da wani mutum a yau mu bu'a wannan yaki an yi shi kamar shekaru biyar kafin zuwan musulunci a yau mu bu'a akwai wani wanda aus suka kama shi daga cikin khadrat sai zama yana da minna yana da wani abin alheri da a sanadiyar haka za su iya yafe mushi sai suka ce je ka an yafe ma sai biyu su ina wane aka ce an kashe shi ina wane an kashe shi ina wane an kashe shi da Allah ne ma kashe ni kawai yace la tibu li aishin ba'dhum ba zan taba jin dadin rayuwa ban babu su daka balarabe al mautu ahwanu lal haka suke faɗa kar magana mutuwa ta fi sauki a wurin su fiye da wulakanci ko mai waka ma na hausa ce da wulakanci gara shahada ga musulmi ba illa ce ba da ka balarabe wanda ya zaɓi sai dai a kashe shi akan ya wulakanta ne za a ce wai wani wanda bai so ya ba ya shi wai ya haƙura ya ba shi yar saboda tsoron duniya saboda tsoron abin da za mu shi wannan babu shakka cin mutunci ne ga mutum irin na ali wanda an san shi da jarunta Allah ya tsare mu daga wannan gano irin banza sai ce a wayam dahu ku zalika wayam dahu ku zalika kuma ana yaban balarabe akan yayi jarinta ko da ya rasa ran shi a ali radiyallahu anhu wa huwa sayyidun min salati shurafa sayyidina ali wanda jagora ne a cikin manyan jagorori wa sayyidun min sadatil atqiya kuma jagora ne a cikin masu jin tsoron Allah ya ƙuru zalika shine zai faɗi wannan ya ce farjin usibnahu to ukhadhu ibnatuhu ghasban shine za a ce an kwace ƴar shi da ƙarfin tsiya haza la yumkin an yakuna min adnal ashrati manzila wannan ba zai yi daga mutumin da yake mafi ƙasa mafi ƙasƙancin daraja ma ba zai haka ba ballantana sayyidina ali fa kaifa kuna min ali radiyallahu anhu to ya za a ce an samu irin wannan daga sayyidina ali wa zalika ikhtiyar shi'a ولذلك احتارت الشيعة كثيرا في هذا الزواج ذاك ان شيعة suka shiga ruɗu mai yawa game da al'amarin wannan aure wa ma arafu lahu makharajan suka gasa gane ta ina za su samu fita ila an ja ahaduhum har sai da wani daga cikin su yazo fa za'ama annahu lamma ja'a umaru yaqtubu umma kulthum binta ali ihtara ali fi amri suka ce wai sayyidina ali ya rude lokacin da sayyidina umar ya ce yana son aurenta kuma da amra'atan sannan wai sai sayyidina ali ya kira wata mata min jinni ya kira wata aljana kaga sun mai da shi boka kenan faja'atu da wannan aljana ta zo fa qala laha sai ya ce da ita inna umara qad talaba ibnati ummu kulfum umar yana son ya auri ta ummu kulfum fa tazawuji ya anti shi ne nake ganin ke ki aure shi ke aljana fa tashakkalat aljinniya bi shakli ummu kulfum wai sai wannan aljana ta rikida ta koma kamar ummu kurfu ja'atu sai ta je gun umar uh, sun mata a umar sai umar ya aure aljana amma wata shiga cikin kamannin yar gidan sayyidina ali don Allah da ma'anar buga kama da plot na nollywood film ba ya buga ma da uh, abin nan wato abin nan labari wanda za a yi wasan kwaikwayo a kan shi واخفى علي ام كلثوم طول هذه المده سيدنا علي shi kuma ya koyi 'yan shi umar kulsum tsawon waɗannan shekaru hatta mata umar haka ta zauna a koye house arrest kenan ko dan kan umar ya ganta ya ɗauka a ah, to wannan matan shi ce ko ko wace ce tagwaye ne ko yaya wai sai aka goye ta ma mata da sayyidina umar ya rasu ja'atil jinniya sai aljanna ta zo fa akadat miratha min umar ta shiga danta na mata aure ta Umar sun man sarrafa ta juya ta ba abinta wa akhraja aliyun umma kulsum sai na da fito da ishi umma kulsum ta ci gaba da yawo wa li umar min ummu kulsum min al aulad zaid wa hafsatu as-sughra wa hiya ghayru hafsa umm al mu'minina wa ummu kulsum radiyallahu anha qutila zawjaha umar fi sa'at al-fajr umar yana da ƴaƴa da wannan mata akwai zaidu akwai hafsa karama banda hafsa uwar muminai kuma wannan mata an kashe mijinta Umar da sallar asuba thumma qutila aliyun wa huwa kharijun li salati al-fajr aka kashe mahaifinta shi ma ya zo fita sallar asuba Wani walidhalika kanat Kulu shi take cewa mali wa salati wa li salati wai ni mai hadan da sallar asuba ne sallar asuba ta zama mun matsala ya'ani salatul fajr qutila zawji fi salatul ghaba wa qutila abi fi salatul ghaba an kashe mijina da sallar asuba an kashe babana shi ma a hanyar sallah asuba wa kadhalika ruya an abi abdullahi ja'far bin sadiq annahu qala utiya umaru bi imra'atin qad ta'allaqat bi rajulin min al-ansar kanat tahwahu wa lam taqdir alayhi haka suka rawaito cewa wai an zo wa sayyidina umar da wata mata daga cikin mutanen madina ta wa wani mutum ta rasa da za ta yi ta makalewa wannan mutum kuma ba ta samu ta aure shi ba fa zahabat wa akhadat baybatan tana son ya zina da ita ne amin sai ya sai ta samu kwai ta fasa kwai din wa sabbatil bayaba ala thiyabiha wannan ruwan kwan farin ruwan kwai banda yok din ba yellow din ba na gefe gefen wanda ya kama da ruwa haka mai yauki sai ta zuzzuba wai a jikin tufarta da tsakankanin cinyoyinta kamar mani ya zaba da cikin al'aurata sun makala ta ce zana biya da ta yi ihu ta ce wa ya zina da ita ne fa qala umaru li ali sai umar ya ce sai na ali ma za ra'ayinka game da wannan ainihin fatawa wannan ƙara fa nazara ali ila bayadin ala thawbil mar'a wa bayna fakadira sai ali ya duba wannan ruwan kwai da ke jikin tufarta kuma ya buɗe tsakankanin kafafunta ya leƙa ya gani sun mahakama bi annahu bayadu baydin sannan ya ce wai ruwan kwai ne ba ruwan mali ba ne duk wannan cikin gaban shi a jama'a aliyun karramallahu wajahu aliyu da kuke cewa Allah ya girma fuskar shi haka suke fara ko yanzu baina faqidai imra'atin gharibatin an shine dai yana rika cinya tsakanin cinya wata mata wadda ba matar shi ba hada wallahi min a'zabi talifi wannan na rantsi da Allah yana daga cikin mafi girman cin mutuncin da suka wasu ina Allah ubangiji ya fita mai da hakkin shi a wannan magana ta cikin tafin bihar alwar a cikin mujallari na arba'in shafi na ɗari uku da uku jama'a wannan kawai ɗan tsakure ne amma irin wannan maganganu a cikin tafayin shi'a suna nan birjik babu ainihin iyaka dama ka bai na faɗa a ran nan abin nasu irin na kiristoci ne da yadda rika. kaga kirista aka suke yaɗa irin waɗannan mugayen maganganu akan annabawan Allah a cikin littafansu annabi ya kokowa da Allah annabi ya kwace matan wani annabi ya yi yankan kai duk irin wannan magana akwai game da annabawa su annabu Dawuda su Sulaimana da makamantansu a cikin tafai ainihin kiristoci to irin haka kuma zaka samu daban da rika game da waliyai da shehunnai a ce ga wani wali wanda yake kaza mai saduwa da da akuya ko mai saduwa da jaka wali mai fyaɗe ma 'yan mata ko 'yan yara ƙanana 'yan islamiyya wali mai zuwa tukuba ya kwashe kaji da nama mutane kaga wali barawo kenan wanda zai je ya sa musu bacci duk ya kwashe naman ya sa abu ya tafi da shi ya ce karama ce wali ko a nan Kano ma an yi wali wali mai cin waina da rana tsaka ana azumi saboda yayi buɗe baki a Makka ba kura dai kai buɗe baki a Makka in aka taso da kai ya kamata ba za ka iso zariyar Kano ba sai dare yayi in dai ba buraka kake hawa buraka kuma annabi kada ya wuta in dai jirgi za ka wannan ordinary awa biyu tsakanin mu da da maka, a sanda za a sha ruwa a maka a ce sanda aka sha ruwa ma kana bakin flight din zai taking off a jidda to ba za ka iso kano ba sai an gama shan. ya kamata a kai so da dare ne ina ba ta zama kuna ganewa amma da aka yi ce ya sha ruwa a makka a makka ba a jidda ba to halata shi yake tun da wali ne ya taso ya furfurwa ya go kano ya tara ana tafsiri bayan la'asar a lokacin da ake tafsiri bayan la'asar din sanda ya sha ya sha ya sha ya ci waina a makka ma ba a sha ruwa ba ko kun gane da ba a makka ma ba a sha ruwa ba a lokacin amma ya ce ya riga ya sha ruwa a makka a nan kano aka yi a gidan NTA kano da an nuna kowa ya gani wali ne kuma to kaga yan dariƙa sa da irin waɗannan waliyan da yan dambara masu buga kuɗaɗen jabu da masu kaji wali ba yana zina da jaka akan titi kuma ya ce karama ce da wali wanda yake zuwa ya shafa kan masu sai da nama a tukuba duk sai su bacci sai ya buhu duka sai ya kwashe naman gaba daya ke kenan wannan wani barawon nama duk wannan sana a cikin tafin sha'arawi shine tabaqatul kubra sha'arani da ire-iren tafan su ire-iren waɗannan to dama dama su uku ne da ɗan da kiristoci da ɗan ɗariƙa sai kuma ƴan shi'a waɗannan ƴan shi'a su kuma akan ahlul bait su kuma su suke nasu wannan irin haukar da kace za mu karanta wata zaka ji jama'a game da mahadi dama waɗannan naran da Allah jama'a gaba ɗaya duka waɗannan ba sa yin addinin da Allah ya soka da kirista da ƴan ɗariƙa ƴan ɗariƙa na gaske ka waɗannan tsofaffi na gari jahilai wanda ba su abin da suke ba waɗannan ƴan gargajiya ne waɗannan jahilai ne abin tausayi amma ƴan ɗariƙa na gaske masu yin wahadatul wujud masu cewa komai Allah ne masu kiyayya da addinin annabi masu bin tijani da sauran waliyai na ƙarya ƴan damfara waɗannan jama'a ire-irensu to su ne suke da irin wannan addinin ba addinin ba da Allah suka suke ba da kuma wannan in shi'a duka wasu addinai ne masu zaman kansu kawai suna shiga cikin riga addinin musulunci ne su kuma sun shiga cikin riga addinin da Allah ya saukar na Annabi Isa kuma kamantansa sai su ainihin dinga cutan mutane da haka yi daga waɗannan suna gina addinansu ne akan shi kuɗin mabiya da bautar da mabiya da sanya mabiyan su zama sun fi ganin girman nan fiye da girman Allah aka ka gina addini hero worship bautar kaki tika ka duba dinar yan a gaba daya aka ka gina su ba a gina musu girman alkur'ani ko muhimmancin hadisi da girman maganganun manzon Allah gurin kafa hujja da yin addini amma ana gina musu girman shegunnai sannan sanya su a cikin kurakurai su jahilai din na sanya su gaba da musulmai na kwarai Allah ya sani sai kuma Muhammad bin Ali al-Baqir Muhammad al-Baqir shi ma sun faɗi maganganu na banza akan shi an Ubaidillah ad-Dabiri qala dakhaltu hammaman fil Madina na shiga wani gidan wanka hammam gidan wanka a cikin garin Madina fa idza shaykhun kabirun sai ga wani tsohon mutum mai shekaru wa huwa qayyimul hammam shine director shine mai gidan wanka ya'ani al-mas'ul anhu mai kula da wannan gidan wanka wal hammamu ya'ani al-hammamat al-amma irin gidajen wanka ne public toilet haka wanda ake shiga a biya kuɗi a bukatu a yi wanka ko kashi ko fitsari kuma kamancin sa fa qultu sai na ce da shi ya shek liman hazal hammam kai da tijo wannan gidan wankan nawa ne ne qala li abi ja'far yace ai na abu ja'far ne shi mun ne Muhammad Bakir da qultu kana yadkhuluhu sai na ce da shi yana shigowa nan qala na'am yace kware kuwa qultu sai na ce da shi kai fa kana yasna'u idan ya shigo me yake yi qala sai ya ce kana yadkhulu yakan shiga fayutsili fayabda sai ya fara fayutsili anatahu sai ya fara ainihin sosa samararsa ya ta sosa mara yana shafan marar shi ƙasan cibiyarsa kenan kuna ji wani gaba wa ma liha da abin da ke ƙasa al'aura shi kenan me yake zuwa yana kenan masturbation zai shiga ya ta sosa shi har ya kai ga sosa abin da ke ƙasa da mara sun ya lufu ala tsarafi ikhlilihi sa'annan sai ya lullube ga baki ɗaya bakin gefen mafitsararsa azzakarinsa shine ihlil mafitsara ne zakar ma'ana ya ta goge azzakarinsa yana murzawa wa ya uni sai ya kira ni fa utli sa'ira badani ni kuma na zo ne ta shashafa jikin shi ma'ana dan luwadi ne shine ma'ana wannan magana suke fara kato zai zo ya ta shafa al'aurar sa sai kai ta yi erection sannan kuma ya nemi wani ƙato don uwan shi shi ka ji bawan Allah da suka ce ma sumi ne suka faɗi wannan magana kan shi wa qultu lahu sai wata na sai na ce da shi in ji mai gadin alladhi takrahu an arahu qad ra'aytu abinda baka so in gani fa na riga na gani al'aura kenan fa qala kalla innan naura sataratu yace karya kake ai an an samu wani yana da ya kaji tanke ni baka gani ba shi kake gani ba al'ada kake gani ba wannan magana a cikin alkafi mujallad na shida shafi na ɗari hudu da casa'in da bakwai sai ja'far sali shi ma sada da na banza da suka faɗa a kai shi an zurara ta kala wallahi law hadath haddastu bi kulli ma sami'tu min abi abdullahi lam fatakhtu dhukura rijali ala al-qushabi yace na rantse da Allah da zan ba da labarin duk abin da na ji labari na ji daga bakin Ja'far Sare wallahi da sai na dinga shanya azzakarin mazaje akan itatuwa ma'ana da sai na dinga kisan kai kenan ya gaya mun abubuwa na kisan kai wanda za a dinga yi ana hada magunguna da al'auran mutane dan yankan kai ne ke a ce wasu wannan a cikin tafar jalul kashi a cikin shafi na وعن زرارة قال سألت أبا عبد الله يعني جعفر بن الصادق عن التشهد ناتن بيش جمد تهيا فأجاب سيبان أمسى وين يبان أمسى قال زرارة فلما خرجت ضربت في لحيتي وقلت لا يفلغ أبدا da na fita sai na fita ina sosa gemu na ina cewa wannan mutumin har abada ba zai tsira ba ma'ana ba shi da ilimi kenan a cikin alkashi a cikin shafi na 142 an ibn abi yaqub qala kharastu ila suwadi shine al-iraq kenan na fita kasar iraki atlubu darahim al-hajj ina neman in tara kuɗi na fita aiki ina neman tara kuɗin tafiya aikin haji wa nahnu jama'a mu da yawa ne wa fina abu basir al-muradi fa qultu lahu sai na tambaye shi na ce. ya aba basir ittaqillaha wa Hajji fi malika ka ji tsoron Allah ka je ka yi aikin hajji da kuɗinka fa innaka zumalin kathir kana da kuɗi da yawa amma ka ki zuwa aikin hajji fa qala skut yace yi mara shiru falau kanat ad-dunya waqa'at ala sahibika lashtamala alaiha bikisa'i yani Ja'far as-Sadiq kai mai gidan naka da kake bi da za a bashi duniya gaba ɗaya ta faɗo a gaban shi saboda tsabar ruwa da sai ya lullube ta da bargon shi ba zai bari kowa ya gani ba kana magana ki za a kiyaye kamar shi wa abu basirin wa zurara hadani min kibari wa shi'a waɗanda suke wannan fira suna cin mutuncin Ja'far Sadiq manyan masu riwaya ne a cikin yan shi'a wa nabi Abdullahi kala uh, zuraratu uh, wa abu basirin wa Muhammad ibn Muslimin wa baridun min allazina qala ta'ala kaga gashi shi yana yaban su yace waɗannan mutanen sa da gaskiya da Allah yake cewa kansu was-sabiquna as-sabiqun ula'ikal muqarrabun suka ce wai haka Abu Abdullahi ya faɗa game da su wannan magana cikin tafsir zalil kashi a shafi na 124 sai kuma Musa ibn Ja'far al-Kadhi shi ma sun faɗa maganin banza akan shi suka ce qala shu'aib dakhaltu ala abi al-hasan ya'ni Musa al-Kadhi fa qultu lahu na shiga gun Abu Ja'far Abu al-Hasani wato Musa al-Kadhi na ce da shi imra'atun tazawwajat walaha zawjun mace ce tana da aure a wani gari ko a wani gida sai ta je kuma ta ƙara yin wani aure ƙala sai ya ce da ni turjamul mar'atu wala shay'a 'ala rajul sai a jefa matar amma mijin babu komai akan shi shi wannan mijin da biyu qala falakitu aba basirin fa qultu lahu ya'ni hadhihi fatawa sai na je na ba abu basirin labarin wannan fatawa fa masa ala sai ya goga ainihin kirjinsa wa ƙala, sai ce ma azunnu sahibana tanaha hukumuhu ba ce kai ina jin fa wannan mutumin namu fa gaba ɗaya hukuncin shi ɗan na jahilci ne ba yi da wani ilimin hukunci to kaga waɗannan fa malaman da su suke cewa mutanen da su suke cewa ma'asumai ne amma ka ji irin maganganun da suke yi a kan su jama'a maganganu ne na banza maganganu ne ainihin wato na sheri da baƙaƙen maganganu ubangiji Allah shi kyau zama kamar yadda muka faɗa za mu ɗan ƙara duba wasu maganganu ɗan sama-sama haka akan wannan bawan Allah da ake cewa mahadi na farko dai za mu zo mu bayyana insha Allah ko da ba yau ba a karatu mai zuwa masadir da tafai na ahli sunna na musulmai waɗanda aka rubuta musamman akan ainihin shi a akan shi kan shi mahadi din akwai littattafai da dama da malamai irin su Nuruddin al haythami suka rubuta da su ainihin al-Imam Shawkani da wasu daga cikin malamai kamar Suyuti duk sun yi littattafai akan ainihin wane ne mahadi menene bayani game da shi akwai su zamu zo mu ambace su insha Allah za mu ainihin ba 'yan uwa bayanai akan waɗannan amma a wajen ƴan shi'a wata shaksiya ce wadda take shaksiya ce kawai ta labarin shaɓalatin bangaro to bari ku ji daga wannan littafi na rabitu sahaba walam aksar ahal alal bai wanda kamar muka faɗa muka maimaita wannan mutum mai suna abu khalifa ali al-qadibi mutumin ainihin tsohon ɗan shi'a ne wanda ya kai matsayin mustahidi a shi'anci sannan Allah ya fi mai gamdakatar yana bincike ɗan boko ne wanda ya yi karatu har yana da PhD yana bincike yana bincike Allah ya taimake shi sai ya gane lalle akwai lauje cikin naɗi a al'amarin wannan addinin shi'a daga ka ya karatu mai zurfi a cikin littafin sunna ya tsaya yin mulahaza shine mutu wannan littafi wanda ya faɗa a farko cewa khawatir ne wato tunane-tunane da suka zama shi da binciken da ta littafin akwai shi akan intanet ko da baka same shi a gari haka a traditional copy irin wannan ba idan ka je kan google search ka buga sunan littafin rabitu sahaba walam aksar adal bait sai kara pdf akwai shi akan intanet zaka iya download din shi zuwa cikin handset ɗinka mai android ko zuwa cikin kwamfutar ka a cikin ainihin copy na wato a pdf copy abin nan kenan portable disk format za ka same shi littafi ne kankani sai ka samu sai ka download sai ka karanta a takaice gashi da cikin shafi na 29 da yake cewa al-mahadil muntaza mahdi wanda ake ta jira din yace innal imana bi khurujil mahadi fi akhir zaman wa bi kaunihi min ali baitin nabi sallallahu alaihi wasallama wa min bani fatimata az-zahra ala wajhi al amrun yaqiniyun la yashukku fihi wa laysa huwa mahallun niqashi bayna ahli shi'a imani da cewa za a yi mahadi a ƙarshen zamani kuma jinin Fatima ne Allah ya ƙara mata yadda wannan al'amari ne mu mutawatir babu wani rikici tsakanin shi'a da musulmai akan wannan kowa yadda za a yi mahadi inda ake rikici shine ya yanayin sheki su sun ce tuntuna a haife shi ya kuya musulmai kuma suka ce ah, ba a haife shi ba amma dai annabi ya ce za a yi shi ƙarshen zamani ya ce ta'allamtu ka ayi shi'in an ata'allaka bi shakhsiyati sahib zaman an koya mun kamar da ake koyawa duk dan shi'a cewa na makalkalewa mahadi ya zama ina girmama shi shi suke cewa sahibu zaman wa ta'allamtu mun bisigar anna imami lahu alqabun kafira tun ina dan yaro an gaya mun cewa wannan limami na waya da laquba masu yawa wa huwa hujjatul lahi wa huwa alqa'im wa huwa sahibu zaman wa huwa abu salih wa huwa sahibul amri wa huwa sahibul asri diga sunan laquba kala daban-daban Lakin ni lam atawakka anna bi shakhsiyyah ta ta'allaqtu biha mundu الصغر amma ban taba tunanin cewa wannan mutum da na mashi mishi ina yaro wa aliktu biha wa allaqtu biha a amali wa afrahi kuma duk wani buri na da wani farin ciki na a rayuwa yana ta'allake da mahadi ne ta kunu shakhsiyatan wahamiya ban taba ta tsammanin ashe duka labarin kai ya bane ta wuce kawai kamar yadda zaka ji sunan wani acto a fim za a ce gizo ko james bond ko otello duka waɗannan sunaye ne na ƙarya ko baya jidda duk waɗannan sunaye ne na ƙarya jama'a babu su amma kullum ana da labarai da ake bayarwa da sunayen su ko da aka wannan madinai shi a yanzu yace ban taɓa na haka ana nan ana nan sai bincike ya kama shi yace wa min al-masail al-azima allati sadamatni daga cikin masail masu girma waɗanda suka ruɗa ni laqab sahibul zaman wani lakabi da ake kiran shi wannan mahadi da shi zakarahu al-allamatu nuri wa at-tabrisi fi kitabihi an-najm ath-thaqib fi awal al-imam al-hujjat al-ghaib a cikin littafin wannan mutum mai suna an-nuri ya ambata wal alamatu nuri at-tabrisi ghaniyun an ta'if nuri kowa ya san shi ba sai an baci waye ba ya kirga an ta'alama anna shaykh abbas al-ummi wa shaykh aga bazra bahrani wa shaykh muhammad hussein ali kashif al-ghibah Usaid Abdul Husaini Sharafuddin Al-Musawi mu'allif al-muraja'ati mun talamidati duk wannan mai yan shi ɗaliban shi ya ishe shi girma wannan mutumin yace faqad zakara min an anna min alqabi sahibi khasiru sunan daga cikin lakuban shi akwai khasiru majus wato mai cutan majusawa wa huwa al-laqabu as-sa'ib wal arba sabiq wal arba'una lil imam wannan shine laqabin shi na 47 inna hala mufaja'atun kubra yace abun ya bani mamaki mufaja'a ce kaifa yumkinu an yusafa imamana imamuna bi annahu khasiru almajus ya za a tabbata limamin mu yan shi'a a ce shine shugaba mai ceto mai dawowa da darajar maguzawa ma da khalal ma da khalal majusi bi sahibi zaman me ya alaƙan maguzawa da sahibi zaman wannan tambaya ce yake sahibi zaman sayati liyantaqima min a'da'i ali bait an gaya mana cewa sahibu zaman zai zo ne dan ya dauki fansa ga wanda suka cuci ayyan manzon Allah wa ala ra'asi cikin manya a gaba wanda zai dauki fansa akan su akwai Abubakar wa Umar haka za ta allamna yace haka akwai mu ba koya mana wa Umar ibn al-Khattab huwa al-khalifatu alladhi fi ali futihat Iran wa dakhala al-Islam ir Umar kuma shine halifan da a zamanin shi aka bude kasar Iran aka shigar da musulunci wa udhina fiha aka kira sallah wa uqimatus sala aka tada sallah li awwali marratin fi tarikh a karan farko a tarihi kowa ya san wannan bada'atu arbutu baina hadhihi wa tilka sai na fara hada alaƙan waɗannan zance zance lakin in aratta an tansalima ma'i akthar faqra hadhihi riwaya min bihar alwari lil allamati al-majlisi in kana san kai ma ka shiga cikin rubu yanda na shiga bari ka ji asalin riwaya rawal majlis anin naujishan anil bordima kala irin sunayensu ne na mutanen eh, farisa cewa lamma jalal fursu anil qadisiyya yayin da aka kori farisawa daga qadisiyya a zamanin Umar mun karanta a can farko aka kore su daga qadisiyya babban birnin su na farisa wa balaga yazdajir ibn shahriyar sarkin su yazdajir dan shahriyar ya ainihin kai ya ji labarin ma kana min rustum abin da ya faru da komanda rustum wa idalatil arabi alaihi da yadda larabawa suka yi kata-kata da rundunar shi suka kama shi wa zanna anna rustum kada halaka ya gane cewa to rustum fa babban kwamandan shi ya mutu wal fursu jami'a kuma fursawa ma gaba ɗaya sun halaka an ci nasara a kansu wa ja'a mubadir wa akhbarahu bi yawmil aka zo aka ba shi labarin abin da ya faru a Qadisiyya wanjila'iha an 50 alf katil cewa an kashe sama da mutane dubu hamsin ‘yan farisa, kharaja ya Jiru hariba sai ya fita a guje fi alibaiti shi da mutan gidan shi, wa kafa bi babil iwa ya tsaya a ƙofar tamfil na iwa wurin da ake bautan wuta ta farisa wannan wuta da aka ji ta shekara dubu tana ci sai ya tsaya a kofan gidan wannan bauta wuta gidan Allah na wuta wa qala sai ya ce assalamu alayki ayyuhal iwan tsira da amincin Allah tabbata a gare ki ya ke wutar iwan wannan fa a littafin babban littafin yan shi'a kaman bukhari ne ba ake rawaito wannan magana sai ya ce mata fa ana za sarifun anki na juya na baki baya ya ke wutar iwan wa rajul ilayki zan dawo ana ni da kaina aw rajulun min waladi ko kuma wani daga cikin jikokina lam yadnu zamanu wala ana awanu zamanin shi bai kusa ba lokacin shi bai kusa ba jika na ne zai dawo ya dawo miki da martaba ki a ci gaba da maguzanci to kun ji iya riwaya qala salmanu al-dailami salmanu wani dan shi'a ne a dailami sai ya ce fa dakhaltu ala abi abdullahi alayhi salam sai na shiga go abu abdullahi alayhi salam fa sa'altuhu an zalika sai ta bai shi game da fassarar menene sarkin maguza wancan yake nufi sanda zai gudu da ya ce zai dawo ko wani jikansa wa kultu lahu ma qawluhu aw rajulun min waladi fa qala zalika sahibukum shine mutumin naku alqa'imu bi amrillahi wanda kuke ce ma alqa'im bi amrillah as-sadis min waladi na shida a cikin jikoki na shine mahadin shine zai dawo ya dawo da bauta wuta kad waladahu yanzajiru min waladi Yazazir ne ya haife shi innahu yawmul intiqam in ya dawo ne ranar daukar fansa ne dauki fansa wa kakannin shi maguzawa zama kun ji bayan addini sahibu zaman ibn yazajir sayantaqimu li aba'i furs min ahli islam alladhina fatahu farisa shi mai zabin ne yake ce yanzu sahibu zaman dama dan yazajir ne kuma shine zai dauki fansa ma farisawa akan musulmai zai ɗauki fansa ma kakan shi tsohon kakan shi na maguzanci akan kakan shi na kusa mai addinin musulunci shine manzo Allah kuna fahimta ko jama'a haka za ta kulin riwaya haka ka ce a cikin riwaya wa haka za tufhamu tafhamu min laqabihi khasiru majus shine ma'ana wannan laqabi lakin ladayya ma huwa adha wa akthar ta'sira yace ina da abin da yafi wannan bala'i da fitina fi kitabil ghaiba a cikin zafin ghaiba ne Muhammad ibn Ibrahim an-Nu'mani a shafi na 234 ce, an abi abdullahi alayhi salam annahu qala idza kharaja alqa'im lam yakun bainahu wa bainal arabi wa quraish illa sayf idan mahadi na yan shi'a ya fito babu abin da shiga tsakanin shi da larabawa da quraishawa sai takobi sai kisa ma ya akhudhu minha illa sayf ba abin da ya kaba larabawa sai kisa limadha kullu hadha alhikri ala alarab wa ala quraish bil don Allah me yasa wannan tsabar kyama da ki ga larabawa da kuma musamman qurayshawa dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana da kuma ana son mutan gidan shi dan menene bal tanussu riwayat ala anna al-qa'ima yabhariju 70 qabilatin min qaba'il al-arab a cikin wata riwaya ma aka ce zai zo zai zubar da jinin kabilu 70 sai ya kashe sai ya musu genocide kabilu 70 a cikin kabilar larabawa jama'a kun ji wannan to bari ku ji riwaya ita uwar mahadin yace qissatun saddaqnaha annana la nuridu an nufakkir wata qissa da muka gaskata saboda ba ma son mu tunani an gaya mana kawai yadda muke irin katin kirista kenan sai inda aka bude aka nuna maka sai inda fasto ya ce bude nan ba a zuwa a yi nazari ba bincike babu private reading babu babu academic reading yace khulasul qissa anna al-imam al-hasan al-askari talaba bashbishir ibn sulaimana an-nahas a takeice labarin kissa shine imam al-hasan al-askari na sha ɗaya uban mahadin da suke cewa ya nemi wani dalibin sa mai suna bishir dan sulaiman an-nahas wa qala lahu sai yace da shi sa'utliuka ala sirrin la attali'u alayhi la utli'u alayhi arin ghayraka bari in baka wani sirri da wani bai taba jin labari ba fa kataba lahu ba. sai rubuta mashi wani rubutu wata jarida wata mm, wasiƙa bin lugatin rumiyya da yaren rumawa kamar kace da yaren italiano wata ba alaihi khatamahu ya buga hatiminsa summa atsahu mi ataini wa 20 dinara ya bashi dinari 220 guziri wa qala lahu yace kun hadha mablagh dauki wannan kuɗi wa tawajjah ila bagdad daga samirani yace ka tafi bagdaza ta satajidu suku na kasa akwai kasuwa a bagdad ana ce mata kasuwan na kasa kasuwar bayi ce fihi rajulun ismuhu umar ibn yazid bin nahas a kasuwa akwai wani mutum dan kasuwa yana sai da bayi sunan shi umar dan yazid an nahas wa satara min bainil jawari inda hujariyata sifatuha kaza wa kaza zaka ga wata baiwa a cikin bayin da yake siyarwa a cikin stock din shi baiwa mai kama kaza da kama kaza da kala kaza wa zakar da hu sifata ya bayyana mishi tsofinta tamtani wa anar rijal ta kiya da duk wani namiji ya siye ta fa in ra'aitaha fa ariha kitabi hada in ka ganta ka bata wannan wasiƙa fa zahaba bishrun ila bagdad wa wajada ma qala lahu al-imam da yaje ya tarar da yadda aka sabanta mishi a kasuwar ga mutumin ga kuma waɗannan bayi ga wannan mata mai wannan zufa tana ta abin da take yi falamma a tsar jariyatar kitaba bakat buka'an shadida da ya mika mata wannan sako ta karanta ta dinga kuka fa akhbaratu annaha malikatu mulaikatu bintu yashu'a ibnu qaisar rum wa anna ummaha tantasibu ila wasil masih sham'un ibnu hammun ibnu safa ta bashi labarin sunanta mulaika ɗan yashu'a ‘yar kaisara sarkin rumawa kuma uwarta tana dangantuwa ga almasihu shab'un jikan hammun ɗan safa sunaye ne duka waɗannan na wasu labarai gaskawa sun ma na na ta ce da shi ta ce da mai gidanta ya ce da ita ko bi ini min sahibi bi ini ka sai da ni ko min sahibi a kitab ka sai da ni ga wanda ya da wannan wasiƙa sun ala bishirun ba da nishtara an sabu bukai ya fa akhbaratu ya tambaye ta labarin kukan da ta bashi labarin cewa ga iyayenta ga kaza kaza thumma zakarat lahu qissatan gharibatan ajibatan an jaddaha qaisa ta bashi labari mai ban mamaki wanda ba taba ji ba daga kakanta kaisar shugaban rumawa kenan allazi siza kenan ba shine kaisar allazi arada tazwidaha min ibn akhi wanda ya so ya aurar da ita zuwa ga wani nis ɗinsa. wa kaifa annaha ra'at muhammadan alaihi salam salatu wassalam fil manami cewa kuma ta ga annabi a bacci kad ata almasiha alayhi salam ta ga annabin ya je gun isa a wancan masihu Allah ya kara mishi rahama Allah ya kara mishi salama da ya je gunta annabi ta ga annabi muhammadu ya je gun annabi isa me ya je yi khatiban yana neman aurenta min wasiyati shamun fa fatatahu yana neman min wasihi sham'una fatatahu daga wancan da annabi isa ya ainihin yi mishi wasiya sham'una kenan annabi isa ya mishi wasiya ya rike mai addinin sa da ya ɗalibansa sai wai a ga annabi a mafarki ita wannan baiwa ta ga annabi a mafarki ya je gun almasihu almasihu ya nema mishi auren yar gidan sham'una ma muhammadu da hassan al-askari kuna jin plot na fim sai ya ce da aka yi haka sai mai faru da ta ga wannan mafarki wa kaifa annaha ra'at manami zalika zahra wa maryama binta imran wa alfan min wasifatil janna ta ga fatima da maryamu uwar annabi isa da mata guda dubu daga cikin matayen aljanna wa kaifa annaha ra'at imam al hasan al askari fil manami ta ga muhammad ta ga hasan al askari kuma a mafarki wa annahu akhbaraha anna jaddaha kuma ya bata labarin cewa kakanta sayusayyaru jaishan Likitanin musulmi na fiye kaza kakanta siza ɗin can zai ɗebo sojoji a rana kaza shekara kaza a zo a yaki musulmai wa anna alaiha an talhaqa bil jaysh kuma ta shiga cikin sojojin mutanakkira ta badda kama fi kadam, khadam tayi kamar ita baiwa ce mai aiki a cikin rundunar sojoji wa kaifa wa kaifa annaha waqa'at fil asri ba'da zalika shi da aka zo yakin sai kuma kakan nata bai ci nasara ba sai ta fada cikin bayin da musulmi suka kama Shi ne aka baka sai da ita hadihi kissatu ummi sahibu zaman jama kun ji labarin uwar sahibu zaman na ƴan shi'a da suke bada labari qissatun tasduhu lil film sinima wannan kissa ta dace a ce labarin ne da za a nemo aktoci da darakta da producer da sponsorship a yi fim na silma da zai cin ma kyautar oscar a hollywood ba ma irin wannan na kauye da ake a kano ko lagos ko aka ba fim ne sosai wannan da za a yi shi a ƙasar amurka a hollywood wannan zai ci kyauta ta oscar da ma ko a ƙasar abin nan india a bollywood jama kun ji kisa ba lali aqidatin Musulmin ja Al-Qur'an. li yuharrira aqlahu min wannan kisa ba a faɗe ta dan kokolwan musulmi ta rike ta musulmi wanda Allah ya ku alqur'ani dan ya tsamo musulmi ya yanta shi daga labarin khurafat labarin tatsuniya an ce ka ce jita jita ba wa min matilati hadhihi alqisas daga labarin irin waɗannan ba amma hamlu narjisa bi sahibi zaman sunanta kenan narjisa shi ma wannan ya da wani labari da ma mai ban dariya cewa narjisa ɗin sunan wata fulawa ne kuma asalin fulawa wani dan sarki ne mai kyau wanda yana tsammanin ya fi kowa kyau amma wawa ne wai bai leƙa ruwa haka sai ya ga kalar hoton shi reflection na hoton shi a cikin ruwa sai ya ce a yanzu na akwai da ya kai ni kyau kenan sai bai da ma cikin ruwa zai je kashe shi sannan ya fito ya ci gaba da takama da ya fada sai ya mutu to wai gawar shi inda ta riɓe shine sai fulawa ta fito mai kyau ita ake ce manarjisa kuma yan shi'a suna sa yayansu wannan suna narjis za ka ji shi'a sa yayansu yadda muke samun suna aisha da hafsa da fatima da maryam muna tabbataki da suna waɗannan bayan allah na kwarai haka sai wata yayansu suna narjisa ala wani anan ya taɓa ji to kaji baiwa ce jikar wani ba ma guje kuma ta zo ne don ta haifi ɗan da zai zo ya karya musulunci na annabin da ya aka yi mafarkin ya nemi aurenta majikan shi wannan aifin da ya zama ta ƙulin riwaya baya ga wannan jama'an kaje gaba zai ce ta ƙulin riwaya inna inna ma'ashar ausiyai lasna nuhumar fil butuni mu eh, eh, wai eh, alubai da suke cewa mu ba a ɗaukan cikin ma a cikin mahaifa wa inna ma nuhmalu fil jububi ana ɗaukan ainihin eh fil junubi ko ana ɗaukan cikin mu ne a ainihin gefen ciki wala nakhruju min al-arham ko ba ma fitowa daga cikin mahaifa wa inna ma nakhruju min al-fakhid al-ayman min ummatina cinya ce take fashewa ta dama sai mu fito da anna nurul lahi allazi la tanaluhu danasat saboda mu haske ne na Allah wanda abu mai datti jinin haihuwa da dattin mahaifa baya taba mu to sai na ali an haife shi an suka suka suke cewa an haife shi a cikin ka'aba haka suke cewa to fitowa yi shi ma suka ce da yana cikin koshi ba ta iya su da mugunki to yanzu kuma sun ce ba sa shiga ciki tanakuli ne gashi amma wala sahibu zaman fa kullu riwayat anha illa ma wulida sayyidu alaihi salam zahara nurun sati'un min ah, zara min hunurun sati fa balaga ufuqas sama da aka haife shi shi mahadi din a ƙaryar su wai sai ga ruwa ah, haske ya tashi ya haske ko ina wa ruqyat tsuyurun biyagan aka ga wasu tsuntsaye farare ta habatu minas samai suna sauka daga sama wa tamsahu adna hatiya ala ra'si suna goga fukafukensa akan kan dan wa wajihi wa sa'ir jasadihi summa tatiru sai su shafa goshin shi tsuntsayen sai su tashi fasaha abu muhammad al-hasan faƙala ya amata ya ce wa gwaggon shi mai an san haihuwa ya ke gwaggo tanawali fahati ɗauko shi kawo min shi falan ma tanawalatu ban natu ilayya ta ainihin wato ɗauko shi ta kawo sai ya rungume shi fa idza bihi mafrugun sai sai ga an riga an gama da shi maqtunun maqtu'i habal surra an riga an mai kaciya tsuntsayen ne suka mishi gona da ne mishi wallahu a'lam an mai kaciya kuma an cire mishi ainihin cibiya an riga yake cibiya nadhifun munazzafun an riga an gama shi wanka an gama mai komai wa ala zira'ihin ayman maktubun ja al haqu wa zahaqa al batil in al batil kana mashuka hai jama'a yushir ibnu babawiya al-ummi fi kitab al-i'tiqadat anna al-mahdi idza raja'a min ghaibatihi yansakhu shari'at al-islam cewa in ya dawo zai soke shari'ar musulunci fi ma ya ta'allaqu bi ahkamil miras musamman game da hukunce hukunce da suke da alaka da gado fa yadhkur an sadiki annahu kulu cewa Ja'far sadiki yana cewa inna Allah akha bainal arwahi fil adilla qabla an yukhlaq al abdan bi alfai fayani Allah ya hada yan uwantaka tsakanin rayuka a cikin inuwarsu makwantarsu kafin a hada yan uwantakan jiki da shekara dubu biyu falau qad qama qa'imuna ahlul baiti qa'imun ahlul baiti wa warasa al-akha alladhi akha bainahuma fil adilla wa lam yuwarith al-akha min sunan wulada idan mahadina mai taso zai ɗauki gado ya ba wani ɗan uwanka wanda kuke da zumunci na rai da rai tun a can lahira a sto na ada rayuka an haɗa shekara dubu biyu to sai ya dauko ya ce wani gadon shi a je Kano kai da ka mutane a je Kano ko Sokoto ko a tafi ilori a ce sai zaman zai ce akwai wani mutum a can dan uwanka ne na rai da rai a cikin kwasfar rai da Allah ya hada a ba shi gado ba za a ba dan uwanka da kuka mutum ya ba dai ba kaga an daina aiki da ayar yusufu lahu fi auladukum kin zakai misal sai an daina aiki da magana wala arham badu ala bi adin fi kitabillah ba magana rai ba kun ji irin bakon hadin nasu ba wa an yi kutala man balaga 20 wa yata yatafaqqa fi kuma zai sa a kashe duk mutumin da yake shekara ashirin bai iya karatun addini ba za a kashe shi Wasu ya hukumu sahibu zaman bi hukumi ali dawuda kuma zai hukunci ne da irin addinin ali dawuda la bi hukumi muhammadin wa ali muhammad ba da irin hukuncin gidan manzon Allah ba duk wannan fa altaban jama'a ana faɗan suna da tafan kamar da muka ambata taqulu riwayat shi'iyya idza qama qa'imu ali muhammad hakama bi hukumi dawuda alaihi salam wala yus'alu wala yas'al dawud wa sulaimana wala yas'alu bayyana in zai hukunce shi ba zai dinga tambayan ina shi ba wannan na cikin usulul kafi shi ma Sulaimanin da ya Dawud da yi ba Allah ya mishi tankiya ba mun karanta anan ko Allah ya mai tankiya to da wannan hukuncin da Allah ya tankiya kai wai da irin shi dinga shari'a yace wa fahwa hadhihi al-fikra huwa ilga'ul mahdi al-hukma bil qur'an wannan tunanin yana nufin mahdi idan ya zo? zai yi watsi da hukuncin al wa ihlal kitabin akhar mahallu ya kawo da daban ya aje a mazubin alqur'ani abin da yake wa hadha ma yashiru ilayhi riwayatu nu'mani an abi ja'f an abi nasrin qala qala abu ja'far alayhi salam yaqumu alqa'imu bi amrin jadidin wa kitabin jadidin wa qaba'in jadidin a cikin littafin su kenan suka ce a cikin littafin al-ghaiba cewa alƙa'in zai zo da sabon al'amari sabon littafi sabon addini walaka an ne an zuru ilaihi an zuru ilar rukuni wal makami ala kitabin jari ina kallo yanzu din a bakin rukunin yamani da ainihin makamin ibrahima mutane suna mushi a akan mene akan wani sabon littafi balla taslimu minhu muqaddasatul muslimina haythu tanussu riwayat ala anna al-qa'ima yahdimu al-masjid al-haram an faɗa da zai rusa masallaci mai alfarma hatta ya rudduhu ila asasi sai ya mai da shi zuwa ga asalin fandishan da shi sai ya zama iya fandisho yadda kaga an yi ma Husainiya din wa masjidin Rasul sallallahu alaihi wasallam ila asasi da masallacin manzon Allah shi ma sai ya mai da shi iya ka fandisho kawai wa yaruddul baita ila mawdi'ihi wa yuqimuhu ala asasi zai mai da gidan eh, ɗakin Allah zuwa ga yadda yake ya sa shi a asasin da yadda yake duk wannan yana cikin zafin al ta addusi jama'a ɗalibai musamman su koma ka je ka zauna a natse ka karanta littafin nan ɗaya bayan ɗaya ka ji irin ta'annatin da ke cikinsa daga ƙarshe shine wannan malami da ya gama magana ya ce to ni alhamdulillah Allah ya ganda ni gaskiya na bar wannan fada da ƴan shi'a na koma addinin Allah ba tare da yi asaran ahlul baiti ba tabbas kaunarsu gaskiya ce amma ba zan bari ne a asarar sabai ba jama'a musulmi kun ji wannan sai mu koma cikin littafin da yake cewa المبحث السابع حديث أنا مرية العلم وعلي بابها حديث da suka ce daga cikin hujjojin sa akan cewa sayyidina Ali shi ya fi fitan da zama Ali ba akwai wani hadisi da suke rubuta cewa wai Annabi ya ce ni ni ne kofar ni ne garin addini ilimi ni ne madinatul ilm shi kuma Aliyu shine kofar shiga Madina hadha alhadithu la yathbutu an annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi da dai bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sanadan wala matan ko a sanadi ko a matan kafin mu karanta abin da yake ta jama'a ishara zuwa ga malaman musulunci waɗanda suka yi magana akan wannan hadisi tun daga kan irin su al-uqayli a cikin littafin shi ainihin wato littafin ainihin wato a abin nan kenan addu'a fa wal matrukina na imam al-uqayli da ibn al-qaisarani da ibn abdul barri annamari a cikin littafin ahkamul qur'an da imam shaukani a cikin littafin al-fawaid al-majmu'a fil ahadith al-mawdu'a haka nan ma ibn taymiya kafin waɗannan shi ma yayi magana a cikin littafin minhajus sunna al-imam suyuti a cikin littafin la'alil Masmu'a, da kuma al-albani malam muhammad nasir dini a cikin littafin shi da'ifa da kuma ibn al-jawzi a cikin mawdu'atul kubra duka waɗannan malaman sun yi magana a kan wannan hadisi na ƙarya ne a littafansu hadisin asalinsa alimamu tsabarani ya ruwaito shi da hakim hakim ya ruwaito shi a cikin irin maganganun da yake ruwaitowa na farar ahal baiti waɗanda suna nan da yawa a cikin tafin hakim na ƙarya da gaske sun zan itinawa kai tsaye a tare suke rubuta da wannan hadisin da su cewa ranar alkiyama idan an fito tsirara ɗin nan gaba ɗaya Fatima ‘yar manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallam, radiyallahu anha, za ta zo wucewa taron alkiyama sai a sa laspika a yi shila. a ce jama'a kowa ya rufa idan shi fatima yar manzan Allah za ta wuce tunda babu wanda ya sa kaya kowa ya rufa idan shi kai ga tsare ta al-imamu al-hakim ya rawaito wannan da wannan in ka karanta a inda ya rawaito wannan da ya ce sahihun ala shar'ihima sai da ya ce la wallahi ce na rantsa da Allah ba haka bane zabi ya ce yake na rantsi da Allah ba haka bane akwai wani da dama da yake daukar wannan zabun ce wallahi ba haka bane sam ba haka bane kuma ya kawo maganganu ya ce sam ba haka bane ya faɗi mutanen da suke makaryata a cikin isnadin wanda zamu zo mu ji bayani akan su haka al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin shi na tarihu madinatu Baghdad kuma ya bayyana cewa ba bin inganta ba da Ibn Hibban a cikin kitabul Majruhina da ibnu adiyin al-jurdani a cikin al-kamil fi du'a rijal da malam abu nu'aymin al-asbahani a cikin ma'rifatu sahaba sannan ibnu Jaririn a cikin littafin tahzibul asa jama'a duk waɗannan haula'i humur rijal wannan sune mazajen ana magana ilimi na hadisi gaba ɗayan su sun yi magana kan cewa hadisin nan ƙarya ne amma har yanzu zaka ji ƴan shi'a suna hujjar shi bai da isnadi ingantacce amma sanadu فالحديث أخرجه Hakim, من ابن عباس من طريقين ابن عباس ne ya fitar da shi ta hanyoyi guda biyu al-awwal fihi abu salt al-harawi wannan abu salt al-harawi qala abu hatim lam yakun indi bisaduq bisaduq bai da gaskiya a wurina wa qala al-uqayli uqayli yace rafidiyun khabir dan shi'a ne mai zagin sabai ko mutum banza mai mugun ra'ayi wa qala ibn adiy muttaham ibn adiy yace ana tuhuma shi da ƙarya wa qala an-nasa'i Laita bitika sai yace ba mutacce bane wani kalar da adduri an yahya an yahya ibn ma'in wa sakaw adduri ya kawo magana daga dan ma'inu cewa ya ce mutumin kirki ne sai dai ka karanta littafin abda'ifa ta albani amin as-sahiha ta albani a inda albani ta karijin wannan hadisi karkashin abda'ifa amin go karkashin lamba ta 2955 ya bayyana wajihin wannan magana cewa maganganu aka ruwaito daga Yahaya dan Ma'inu kala kala wata ya ce mutumin kirki wata rana ya ce ina ganin baya ƙarya wata rana ya ce kaza kan shi maganganun ya bi tarihin su shi Albani ya tabbatar da cewa a farkon al'amari bai san shi makareci ba za ka yi ce mutumin kirki ne amma daga baya maganganun shi ba sannan ya amince da shi bainama nukila أي نقل ابن محرد annahu أنه قال min ليس ممن ita ce ɗayan magana. A tsari, isanadi na biyu Muhammadu, ɗan Ahmad, ɗan Hakim, fiye Lino, mutum ne mai rauni. Akwai alhasan ɗan fahim, Laysa Bilkawi. Akwai al'amar Suleimanu da ɗan mahalar, Fika, Amantaccen. Amma illa annahu mu dallisu yana magudi a cikin ainihin isnadi Waka da an-anon kuma ya ce an-an-lanyu sarre, bisa ma. Taimakawa kararraica, haddasani ba. Wani halisun da afahu attarru a halin Kamar da muke mushaara. mafi yawan malamai sun ce hadisin bai inganta ba qala al-bukhari munkarun laysa lahu wajhun sahih bukhari ce wannan hadisi abin kyama ne ba shi da wata furka ingantacciya wa qala abu hatim la asla lahu al-imam abu hatim yace wannan hadisi ba da asali wa qala abu zur'a kam man khuliqa kam man khalaqa kam min khaliqin ibtadau Eh? ibtagaw fi an samu mutane da dama wanda suka ainihin taru suka yi ƙarya game da wannan hadisi wa qala al-uqayli la yasihu fi hadha al-matni shay'un wannan matni bai da wani abu da inganta game da shi wa qala ibn hibbana hadha shay'un la asala ibn hibbana yace wannan magana ba ta da asali wa qala ad-darqutni al-hadith muttarib ghayr thabit hadisin nan bai inganta ba bai tabbata ba وقال النووي والذهبي وابن تيمية والألباني موضوع ولن نقبل أن حديثي من كريا أما متنه شيكو متنه فمنكر لأمور أبين كاماني سور أبو بوال داما نفرقو العالم لا يقال له مريت علم in ana so a siffanta malami ba a siffanta shi da cewa garin ilimi cewa ake yi me ake cewa da annal madinata mahduda saboda gari yana da iyaka yana da katanga ko ganuwa da iyaka gidajen mutane don ka siffanta ilimi ka ce gari to ka nufin ilimin mutumin da kaita ce yake bali yuqalu ana cewa ne baharul il in ana so a da malami cewa yake gidan shi ne bai da iyaka ko a ce sama'ul il ko fada'ul il samaniyar ilimi wa amsaliha law sahha qawluhu an aliyin babul madinatul ilm kuma da da gaske ne ya ce aliyu ne ƙofar garin ilimi fa yata alayyu anna aliyan huwa al-mab'uth lin-nas ajma'ina wa laysa muhammadan da ya zama aliyu shi aka aiko kinan dan ƙofar ilimi ita ce mashigar ilimi da kuma ba wanda zai iya nakalto wani ilimi daga annabi sai aliyu wala ilmu naqalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu aliyu halalin ilimin annabi kuwa mutane suka cirato shi da dama an banda aliyu akwai wanda suka fi aliyu da dama ciro ilimi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka azwaji kamar matayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa bakiyati ashabi da zuran sahabbai fa kaifa yuqalu ba'da zalika la yukhadhu ilmin la yukhadhu ilmun eh, ilmun nabi sallallahu alaihi wasallama illa min tariqin babil ladhi huwa ali ya za a ce to ba za a yi koyi irin manzo Allah ba sai ta wajen ali wanda ne ko ba kaga wannan ma na kara shi a cikin matan ma saboda rukunin lokaci za mu saurara nan insha Allah sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم